Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. wato ajiya ne wato dauda ka hutu rara ya kara cikin wato wato sabon wagansa na wato ranar hausa wanda ake a kowane shekara za a kawo tarihi ne na wato abubuwan hausawa gaba ɗaya ke na wanda ake tambayi kamar haka za ta biye ka me yasa aka samu sunan kuka me yasa aka samu sunan kaza saboda haka shi dauda hutu rara ya kawo nasa wakar ya magana kamar cewa aya aya mai nono aya a wannan wakan da shi ya yi ne saboda ya tsira mutane baya me yasa ake yi yawan wakan kuma ya ake wannan wakan kuma ya kuma yin ta inda ya kamata ya yi ta sai matsalar shi ne wakan gaskiya bai tsayi ba minti biyu ne kawai ta a shafin sani tiktok da kuma youtube saboda aka dauda ka mutu rara wakokin da ya saki a cikin wannan wato ranar hausa shi ma wannan wakan duk cewa bai nisa ba bai da tsayi amma wakan shi ma ya samu karbuwa a gun jama'a sosai shi ya samu cewa bari mu kawo muku labarinsa kuma mu karasa yi muku wato asalin wakan a cikin wannan channel insha Allahu kuma ku ji mu yi faɗi da kunnuwanku ba ku ji daga bakina ba kuma wannan wakan yana maganin hausa bakwai banza bakwai ya faɗi bambancin su kuma ya faɗi ya suke a cikin wannan wato sabon wakan nasa mai suna ranar hausa so ya allah ubangiji sa mu dace kuma allah isa wannan ranar hausa